الله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي اختص بكل كمال وبكل جمال وعلى جلال وتفضل على عباده بجزيل النوال له الحمد في كل حال وعلى كل حال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقدس عن الأشباه والأمثال وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المنعوت بأشرف الخلال وأكرم الخصال صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وأفضل آل والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلن واعلموا أن الله اختاركم من بين سائر الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وجعلكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وفضل نبيكم على سائر الأنبياء أرسله رحمة للعالمين وأنزل عليه كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه دعاكم فيه إلى إلى الاجتماع والألفة وإلى الوحدة والوئام وإن من أمس ما يحتاج إليه المسلمون اليوم ولا سيما مسلمو نيجيريا الوحدة والألفة والوئام فقد تكالبت الأعداء عليهم في كل زاوية وألقوا أحبلهم عليهم في كل مآزق لصيدهم وأرصدوا لهم في كل مرصد للقضاء عليهم وقد دعاكم الله تعالى أيها المسلمون إلى توحيد الصفوف ووحدة الكلمة حتى يتمكن لكم من الغلبة على العدو ولا سبيل لكم إلى ذلك إلا بالاتحاد وعدم الفرقة والاختلاف وقد جعل الله لكم أمارات تستدلون بها على توحيد صفوفكم ووحدة كلمتكم منها أولا مبدأ الخلق إن مبدأ الخلق إن مبدأ خلق الإنسان عنوان بارز على أن الإسلام يدعو إلى وحدة الأمة وتوحيد الكلمة قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقال صلى الله عليه وسلم كلكم من آدم وآدم من تراب ثانيا الهدف من إنشاء الخلق إن الهدف والمقصود من إنشاء الخلق يفيدنا إلى توحيد صفوف الأمة وجمع كلمتهم ألا وهو عبادة الله عز وجل قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا شعرت بأن الله ما خلقني إلا لعبادته وشعر فلان بذلك وفلانة بذلك كان ذلك أدعى إلى توحيد الكلمة واجتناب الفرقة والاختلاف ثالثا بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام قد دل سنة الله في إرسال الرسل إلى جمع الكلمة ووحدة الأمة فكان سبحانه وتعالى يرسل الرسل فرادا إلى أمة من الأمم يدعوها إلى عبادة الله ولم يكن يرسل اثنين أو أكثر إلى أمة واحدة وإن وقع ذلك كموسى عليه السلام وأخيه هارون فبرسالة واحدة لئلا يحصل الاختلاف والفرقة قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقال صلى الله عليه وسلم وكان الرسول يرسل إلى قومه خاصة فلما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل بعثه الله إلى عامة الجن والإنس قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس وقال صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس كافة خامسا النصوص القرآنية وردت النصوص من القرآن الكريم تدعو الأمة الإسلامية إلى توحيد الكلمة ووحدة الصف قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب وقال أيضا يد الله مع الجماعة سابعا وجوب اتباع الكتاب والسنة فاتباع المصدرين الأول والثاني الكتاب والسنة وسيلة هامة لتوحيد الكلمة بين الأمة الإسلامية قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ثامنا وجوب اتباع أولي الأمر من العلماء والأمراء قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء تاسعا الاتفاق في العقيدة إن العقيدة هي الرابطة القوية والأساس المتين في توحيد الكلمة ووحدة الصف فإذا اتهدت العقيدة بين الناس يشعر كل فرد من ذلك المجتمع كأنه عضو تكون به المجتمع وركن قام به بناء ذلك المجتمع فبدونه لا يقوم ذلك الذات ولا يقوم البناء فالعقيدة الإسلامية هي التي ألفت بين سلف هذه الأمة ووحدت صفوفهم وجمعت كلمتهم فأصبحوا لجنة واحدة كما وصفهم الله تعالى بقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتقون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلل فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وكما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا أما إذا اختلفت عقائد الناس فأصبحوا فرقا وشيعا هذا شيعي وهذا تجاني والآخر قادري كل يدعو إلى بدعته وهواه عمت البلوى في المجتمع الإسلامي وهذا ما نعانيه اليوم فالله المستعان عاشرا العبادات فالعبادات من الصلاة والزكاة والحج والصوم وسائل هامة أيضا من وسائل توحيد كلمة الأمة وتأليف قلوبهم ووحدة صفوفهم فاجتماع الأمة الإسلامية خمس مرات في اليوم والليلة وفي الجمعات والأعياد متذللين خاشعين صافين أمام إله واحد لا إله غيره لأداء الصلاة المفروضة ينبئهم بأنهم إنما يسعون لغرض واحد فيكون ذلك سببا لجمع كلمتهم وأداء الزكاة يجعل بعض المسلمين أن يعطف على بعضهم ويرهم بعضهم بعضا وحينما يصبح المسلمون صائمين وعند الغروب مفطرين بعد معاناتهم ألم الجوع والعطش يومهم فقيرهم وغنيهم صغيرهم وكبيرهم إذا تفكروا في ذلك أدركوا أنه لا يخلو ذلك من حكمة وهي إرشادهم إلى توحيد كلمتهم ووحدة صفوفهم ثم أيها المسلمون عاقبة الاختلاف والفرقة إن عاقبة الاختلاف والفرقة على الأمة الإسلامية وخيم وخطرها جسيم ولا يرضى بها عاقل ومن عواقبها أولا الضعف وزوال العز في المجتمع الإسلامي ثانيا غلبة العدو وسيطرتهم على الأمة الإسلامية ثالثا حدوث العداوة والبغضاء في الأمة الإسلامية رابعا ضعف في الاقتصاد خامسا انتشار الفوضى في صفوف المسلمين سادسا فقد الأمن بين الأمة سابعا عدم التعاون والشفقة والرحمة فيما بينهم ثامنا عدم الاكتراث بمصائب الغير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم على حاضر الحمد لله على إنسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه خدبر متيو إذا كنت تمانين دترى أن مسلاكنا أبي هريرة رضي الله عنه yau goma ga watan jumada saniya hijira 432 wanda ya daidai da sha uku ga watan mayu miladiya 2011 kudubar mu tana magana ne akan haɗin kan al'umman musulmi ya bayan allah allah mai girma da ɗaukaka ya sanya wannan al'umma ta zamo mafificiyar al'umma sannan kuma al'umma ce mai adalci domin ta zamo mai shaida a kan al'ummomi ranar alkiyama sannan kuma ya zaɓar mata mafifici daga cikin annabawa wanda ya aiko sai zamo rahama ne ga talikai sannan kuma ya saukar masa littafi buwayayye wanda babu wanda zai iya surka wata barna a ciki a cikin wannan littafin Allah mai girma da ɗaukaka ya yi kira al'umman musulmi zuwa ga haɗin kai da kuma maganar su ta zamo ɗaya ko kuma kakakinsu ya zamo ɗaya to daga cikin abin da duk musulmin duniya suka fi bukata a yau musamman musulminmu na najeriya shine haɗin kai da kuma haɗa gwiwa da kuma haɗa baki wurin tunkarar lamuransu na yau da kullum makiya a ko'ina gabas da yamma kudu da arewa dukkansu sun yi ca a kan al'umman musulmin najeriya kuma sun zuro gugarsu sun jefa fatsarsu sun je haƙugiyoyinsu domin farauta al'umma musulmi sannan suna laɓe a kowane lungu da kuma saƙo don jiran ko musulmi zai biyo na a to mu sani al'umman musulmi Allah ya kire mu mu zama al'umma ɗaya mu haɗa mu sannan mu haɗa kanmu da manyanmu da ƙanananmu shugabanninmu da waɗanda aka wa shugabanci da malamanmu da almajiranmu domin tunkarar al'amuranmu na yau da gobe idan ba haka muka yi ba to bayan da za a yi murin jaye makiya sannan allah madaukin sarki ya sanya mana wasu alamomi waɗanda idan muka lura da su to za mu gane cewa allah na kiranmu ne zuwa ga haɗin kai da kuma zamo abu guda abu na farko shine farkon halittar mu ya ya kasance Allah ya halicce mu ne daga rai ɗaya tak shi na nabi adam alaihi salam kamar yadda ya ce a cikin Alƙur'ani ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku daga rai ɗaya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkan ku daga adam kuka hito wannan rai ɗayan nan shi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana wane ne shi na annabi adam alaihi salam to shi ko adam da ƙasa an kai shi idan muka tuna farko wannan halittar cewa daga abu guda fa aka yi mu to sai mu ga cewa a ko ina muke Allah na kiran mu kenan mu zo mu zama abu ɗaya kamar yadda tushen mu ya zama abu ɗaya wani zai ce to har har da kahiran mu ma kenan duk mu zo mu zama abu daya la ba na ke nufi don kullu maulidin yuladu ala alfitra duk wani wanda za a haifa dama musulmi ne sai in shi ne ya kafirtar da kansa saboda haka ana magana da kan asalin halitta yanda Allah ya halitta babu canji ko gurbata da ta shigo a ciki da duk gaba daya sai a tashi a zan musulmi to da ba zaman ba to waɗannan ayoyi da ke magana da tarihi da ke tabbatar da abin da ya tabbatar yana magana ne akan ku musulmi to sa'annan idan muka waiwai kuma manufar abin ibada ko kuma manufar halitta Allah halicce mu daga tushe ɗaya to menene manufar saboda me Allah halicce mu ne Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba halitta aljannu da mutane ba face sai don su bauta mini to kuma sai Allah kuma tattaro mu kuma ga abu guda ne bauta masa idan ya kasance na ga cewa ni Allah nake bautawa kai ma kasancewa Allah kake bautawa wancan san cewa Allah yake bautawa abu guda muke bauta ba biyu ba to idan muka yi tunani za mu ga cewa to me ya kamata kamata yake nan mu zo mu haɗa kanmu an akwai wani saɓani ma tsakaninmu mu yi ƙoƙari mu guzar da saɓanin saboda wannan abu guda da muke bautawa shi muka tunkara shi muka sa idanu babu wani abin da muke nufi bankin shi sannan abu na uku aiko manzanni a duk lokacin da Allah zai aiko manzo zuwa ga wata al'umma manzo guda yake aikowa zuwa ga al'umma kaza da saƙo kaza bai aiko manzanni biyu da saƙonni daban-daban zuwa ga al'umma guda saboda me don gudun samun saɓani wannan na kira zuwa can wannan na kira cewa ai kaza to shin wa zan karba ma ko ka kai ni tun wancan tun da dan gidan mu ne shi zan karba ma ba zan karba ma wancan ko da ma kai ni akwai gaba tsakanina da wancan ban karba ma kiransa sai a wayi gari an dare an rabu amma Allah idan zai aiko manzo ɗaya ke aikowa a lokacin da aka aiko annabi Musa da Harun aka ce Harun ya taimaka masa saƙo guda ne suke isarwa ba saƙonni daban-daban ba bale a ce haruna na kira zuwa ga wani abu ne annabi musa na kira zuwa ga wani abu la duk abu guda nan suke kira zuwa gare to idan muka tuna haka to wannan din zai sa mu gane cewa ashe koyo Allah na kira mu na cewa mu musulmi mu zo mu haɗa kanmu mu zan manufan mu guda ita ce za mu sa gaba mu yi ƙoƙarin cimma manufar duk wasu wace-wace da abdufa hanya mu yi kokari mu ga cewa mun roƙi Allah ya taimake mu na kawar da waɗannan matsalolin domin cimma mu a nan duniya da kuma lahira sannan banci haka akwai nasoshi na alkur'ani waɗanda ke kira zuwa ga haɗin kai Allah na cewa ku yi riko da ya giyan nan guda kada ku rarraba tun daga sama Allah ya zuro ya giya kuma wannan ya giya gudata ba ya giya biyu ya zuro ba ba ka lokacin cinshikin ya gwanga biyu da Allah ya zuro wacce zan kama to ya giya guda ya zuro duk wanda ya kama ya kama wanda bai kama ba ko ya hasara to wannan ya giya guda da ya zuro ai wata alama ce ma da ke nuna cewa Allah na nufin duk gaba ɗaya mu zo mu tattaru ga abu guda ya zan tunaninmu da shawararmu ya za abu guda kuma mu tunkari abu guda to wannan ya giya da ya zuro wacce ya giya ce musulunci sai sa Allah ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku shiga cikin musulunci fa gaba ɗayanku kada ya zan kafan dama na ciki ƙafa haguna can wani wuri idan ku ga haka nan to ba ku shiga musuluncin ba to idan ya ce mu shiga musulunci ka fatanninmu baki ɗaya kan cokan ashe ma kenan ya ce mu zo mu haɗa bakunanmu kenan kuma gaba ɗai kada ya zai ina tare da wane kuma ina tare da suwa ne ba ka shiga musulunci kenan ka fatanin ka ba kada ya zai kana tare da musulmi kana tare da kahirai ta wannan lokacin Allah ya shi ka cikin musulmi don shi Allah ba a mai tarayya to wannan ya giya abin da ita ce eh, musulunci sannan Allah ce kada ku zamo kamar waɗanda suka rarraba bayan hujjoji sun zo musu kada ku zamo kamar kiristoci gabanin ku waɗanda aka ba abin da littafi bayan sun gane gaskiya sai kuma suka rarraba suka dare to Allah ce ku musulmi kar ku zamo haka nan to amma kuma mun fi tsoron rabon kuma idan ya kasance haka nan ne manzo sallallahu alaihi wasallam sai da ya ba da wannan labarin yahudu za su zarrabu har saba'in da abin nan ɗaya nasara saba'in da uku al'umman sa saba'in da abin nan nasara saba'in da biyu al'umman sa saba'in da uku kuma wannan wahayi ne daga Allah ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha kuma ta tabbata haka nan ko ka ko ka yadda wasu ma suna ganin kai rarraban ma ta wuce haka nan sai dai in an ja wasu kungiyoyi an ta cusawa karkashin wasu to a lokacin ne za a ce a'a saba'in da uku din ne daidai da daidai sheikh abdulkadir jelani rahimahullah a cikin littafinsa al-ghuniya li talibi tariqil haqq sai da karkasa nan abin nan ne kungiyoyin manyan kungiyoyi da kuma yadda suka karkasu wace kungiya ga adadin da ta kasu wace ga adadin da ta kasu wace ga adadin da ta kasu a ƙarshe zo shi da natija saba'in da uku saboda haka duk wata kungiya da za ta tsira to sai a duba cikin waɗanga kungiyoyin da wata ƙungiya a daidai a kaɗa ta a ciki sai a ce a jefa ta wuri kaza saboda aƙidodinsu su yi daidai to da haka na ake tafiya manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma har yanzu Allah na ce muna kada ku yi jayayya tsakanin ku ku musulmi alabashi wannan jayayyar ta kai ku garaganta ya zan wannan ya ja can wannan ya ja can wannan ya ja can wancan ya ja can a ƙarshe waɗanda suka yi can ba su da ƙarfin tunkara maƙiyarsu waɗanda suka yi can gehen ba su da ƙarfin tunkara maƙiyarsu waɗanda suka yi can gehen ba su da ƙarfin tunkara maƙiyarsu me zai faru sai maƙiya su haifar waɗancan su yi musu gwami guda su gama da su su je su farma waɗancan su yi musu gama da su su zo farfa waɗancan kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci haibara da yaki tunga tunga tunga tunga tunga tunga gare su da aka tasa musu da yaki ko waɗanne 'yan tunga sun je sun laɓe cikin tungansu da matakan tsaronsu an farma waccan tunga babu ruwansu da ita a gama da wacce a koma a gama da wacce haka nan duk gaba da haka zagaye su aka canye su to haka ne faru ko haka nan ke faruwa ga al'ummar musulmi a Najeriya CPC sun ja daga can ACN sun ja daga can ANPP sun ja daga can su wacce kaza sun ja daga can su wacce kaza sun ja daga can kuma kowanin su yana tunkawa shi ai musulmi na tare da shi saboda ka shi ya kamata a ce musulma su zaɓa amma su lokacin da makiya suka tashi na suka nufa duk gaba da sai suka yi gangami suka ce to mu je mu taruri guda ‘yan ba haka ba ba yadda za mu yi da musulmin najeriya ‘yan ba haɗa kanmu muka yi wuri guda ba da suka haɗa kansu wuri guda kuma sai bukatar su ta biya da ta hanyar halal ko ta hanyar haram to sa'an nan abu na goma sha ɗaya wajibcin bin abin nan ƙur'ani da kuma sunna yana daga cikin alamar da ke nuna mana cewa Allah na mu ne mu zo mu zan al'umma ɗaya ƙur'ani da sunna idan aka yi amfani da su aka sa su ne gaba su ne tushe abin da ake aiki da su to babu shakka za a zama abu ɗaya domin ƙur'ani da sunnan nan sunan suka haɗa gaba ɗaya al'ummomin farko na sahabbai tabi'una da tabi'u tabi'una a ƙarƙashin alƙur'ani da sunna sai suka zama al'umma ɗaya manufofi suna ta tahiya aka yi ta cin ƙasashe na kafirai har ƙasashen ma da ba a zaton cewa za a iya da su kamar su rum da paris duk gaba ɗaya sai gashi an gama da su saboda me saboda haɗin kai da ke tsakaninsu to idan ba haka dan muka yi ba to ba mu san yadda lamarin mu zai kasance ba to Allah na cewa ya ku waɗanda suka imani ku yi wa Allah ɗa'a kuwa sa da'a da kuma shugabanninku idan kuka yi jayayya a cikin wani abu to ku koma zuwa ga Allah Qur'ani kenan ku koma zuwa ga sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam da manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku lazimci biyar sunnata da kuma sunnan khulafa'ur rashidin